Kawowa yanzu dai matsalar rashin tsaro na ci gaba da tayar da hankalin jama'a a sassan Najeriya daban-daban, lamarin da ke ƙara jefa al'umma cikin zama irin na ƙunci a sakamakon yadda matsalar ke mai da tattalin arziki baya da kuma haifar da koma baya a ci gaban al'umma. Jihar Neja dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke shan bakar ukubar 'yan fashin dajin, inda ko a safiyar ranar Laraban nan, 'yan fashin dajin suka hallaka mutum guda tare da jikata wasu da kuma yin garkuwa da wasu kimanin mutane goma. Rahotanni daga yankin Zungeru ta ƙaramar hukumar Wushishi na nuna cewa maharan akan babura kimanin ɗari da talatin ɗauke da manyan bindigogi sun kuma tattara shanu masu yawa, lamarin da ya yi batukar tayar da hankalin mazauna wannan yankin. Wani mazaunin garin na Zungeru da ya buƙaci a sake sunan shi, ya ce yanzu al'ummomin da ke zaune a sauran garuruwan da ke wannan yanki na ci gaba da tsewa domin neman tsira da rayukansu. Mun haɗu da wa'in wani bawan Allah wallahi su biyu ne. Gudan suka ce hau mashin su wuce da shi koro masu shanu. Ya hau kuma sai suka ce kai sauka juyo wanga da wanga zai kawai ya suka halbe shi. To yanzu aka ɗauko shi ga wannan shi yanzu aka suna can cikin dajin a kare. mashin ɗari da ko ya uku uku. Na sun kwashi mutane ne koko? Eh, akwai inda suka ɗauki mutane ta can tashan shishi sannan sun shiga can cikin dajin suna ta waman faffasa bukokin doyan mutane sun kuma an shi mashin wani sun kuma albi wani a hannu. Yanzu dai mutane na can cikin daji warwatsu su kuma suna nan suna ta tattara shanu da kuɗaɗe da mashinan mutane sababbi. kamar mutum nawa suka kwasa ko wa'inda suka kwasa nan da ya mutum hudu can kuma an ce sun samu wasu bangawa mutum uku to sai nan kuma da suka ɗauki mutum hudu a hanya. Kawa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan sabon harin. domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan wasiyo abiodun ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger, General Abdullahi Garba mai ritaya, ya ce duk da yake kawowa yanzu ba su gama tantance ɓarnar da waɗannan 'yan bindiga suka yi ba, to amma dai tuni aka tura ƙarin jami'an tsaro a wannan yanki. Fa mobilizing first of all the vigilantes na those general area duka to yanzu kuma an forces hada well if the people around me na ma za su yi ta helicopter in that general area na zuwa eh, military helicopter in akwai way ma to seal them off ma don daga eh, rafidi na akwai shanu mutane da suka kwashe yana hannun su amma i'm sure sun zama in disarray yanzu da will be able to manage su yanzu kun samu kaman bayani ko sun kashe mutane koko kasan security agency shi sun dawo da report nasu amma ni dai am suspecting cewa da tied up ne akan abinci da da yake bayani akan batun yan bindigar da gwamnatin jihar Kaduna ta yi sulhu da su suna shigowa jihar Niger ya ce a jihar Niger ma suna ɗaukar matakan dakile su hanyar da aka bude musu a Kaduna mu ba mu gama bude namu ko ba we are still doing some underground and there be people trap around Niger da suke so su su yi su shigo a karbe su akwai abin da ake kira operation safe corridor yanzu ma sun kira ni jiya cewa za su zo Niger da is yan safe corridor in mun shiga da su tare ta kaga yanzu din will be complete amma sulu ba iri nan da kamar a zo a zauna a yi magana a yi sani paper is for you to return back to the na in sun kawo kansu suka tuba za a karbe su? Za a karbe su. A yanzu dai, mazauna waɗannan yankuna na ci gaba da fatar kawo ƙarshen tashin hankalin waɗannan mahara da aka share shekara da shekaru suna gallaza wa jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, murar Amurka, daga Mina a Najeriya.